بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا يمتشن ونرانا تشاؤه قوة الربيع الأول hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta da talatin da tara wadda ta daidai da biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ta miladiya yau za mu tashi darasi na goma sha uku a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a suratul a cikin suratul an'am za mu tashi aya ta saba'in da hudu a cikin wannan sura mai albarka Allah ya haskaka kirazanmu da fahimtar alkur'ani ya ba mu ikon aiki da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآخرين فلما رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَٰذَا فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin waɗannan ayoyi a wai ƙala Ibrahim, ka ambata yayin da Ibrahim shi ne annabi Ibrahim tsakaninsa da annabi nuhu karni goma kamar yadda ya zo a hadisin abizar shi ne a halilun rahman daga cikin ulul azmi minar rusu Allah ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka ambata kisarsa munasabar wannan munasabar wannan wato hikimar kawo magana annabi Ibrahim a wannan makamin saboda ishara ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan sura a ayoyi kaɗan da suka gabata inda Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq kuma mutananka sun ƙaryata da alƙur'ani alhali kuma gaskiya ne to yayin da aka nuna musu hujjoji amma tare da hujjojin da bayanin Allah da sifofinsa da girmansa wanda zai sanya su su rusuna su imani su gaskata Allah su yi miƙa wuya ga tauhidi ba su yi ba Allah ya ce kuma mutanenka sun ƙaryata da shi alhali gaskiya ne to sai ya ambata musu annabi Ibrahim cewa kamar yadda suka ƙaryata ka haka waɗanda suke zamanin annabi Ibrahim suka ƙaryata shi kuma kamar yadda ka nuna musu hujjoji haka annabi ibrahim ya nuna musu hujjoji don haka da suka karyata kaga babu sauran da'awa da za su ta cewa su suna kan addinin kakansu ibrahim domin kakansu annabi ibrahim ba akan shirka yake ba don haka sauran abin da suke ruko da shi wato bayan hujjoji na a hujjoji sun bayyana akan batancin shirka da batan da ke cikin shirka abinda kawai ya rage musu sai su ji to mu muna kan abinda iyayenmu da kakanninmu suke ai a haka ai akan sa muka samu annabi ibrahim ba abinda shine abinda sauran da zai hujja gare su ba kenan to duk da dai an ce to ka kawo mana na tauhidi eh, ka kawo mana dalilai ka ce mu bi to ba mu da musu ba za mu iya ije hujjojinka ba to amma ai muna nan dai kan addinin iyaye da kakanni kuma daga annabin Allah muka gada annabi ibrahim to sai Allah ya nuna musu a waɗannan ayoyi cewa annabi ibrahim ba ba ne kuma ga hujjojin da ya kafa wa mutanensa akan batancin shirka shine munasabar a cikin dukkan annabawa aka ware annabi Ibrahim aka kawo kissarsa a wannan wajen eh, shine hikimar da ambatan kissar annabi Ibrahim ta jo a cikin suratul an'am domin suratul an'am bata kunshi labarin annabawa ba kamar da suratul a'raf ta kunsa annabin kawai da aka ba bada labarinsa a wannan sura shine annabi Ibrahim to kuma kamar yadda kuka sani da muka fara a farkon surar cewa ita surar nan riwayoyi sun nuna cewa jumlatan wahidatan aka saukar da ita bai ɗaya aka saukar da ita kuma babban mawdu'in da ke cikin surar eh, nan shine tabbatar da tauhidi da rusa shirka to saboda haka sai munasaba a ambaci annabi Ibrahim wanda yake shine ya assasa milla ta farkin tauhidi shi yasa ake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi hanyarsa ya bi addinin addinin annabi Ibrahim wanda yake mai karkata ga barin shirka shi yasa aka kira shi al ai mai karkata ga barin shirka Da wannan shine munasabar ambatan isar annabi Ibrahim a cikin wannan sura mai girma Allah ta'ala ya ce wa idh qala ibrahim ka tuna ya rasulullah yayin da Ibrahim yace ce li'abihi azara ga ubansa azara a atattakhidhu asnaman aliha shin kari kana rukon gumaka su zamanto ababen giji ababen bauta In inni raka wa qaumaka fi dalalin mubin lallai ni ina ganinka da kai da mutanenka a cikin bata mabayyani a cikin bata bayyananne to a cikin nan akwai ambatan sunan annabi akwai ambaton cewa annabi ibrahim ya fuskanci ubansa da da'awa kuma wani yana cikin alkur'ani a wurare da yawa saboda annabi ibrahim a farkon wanda ya fara ma wa'azi babansa kuma a wannan ya nuna kan cewa babansa mushiriki ne shi yasa ya fuskance shi da da'awa har ya ce masa ina ganin ka a cikin bata mabayyani kuma Allah ya ambaci sunan uban annabi ibrahim da cewa azara sunan mahaifinsa saboda su a larabawa sun san sunan mahaifinsa shi yasa ma abinda ya zo a cikin littafan bani isra'il cewa sunansa ta raha, amma azara lakabi ne waɗansu kuma suka ce a'a ba mahaifinsa ba ne baffansa ne wannan duk babu hujja akan wannan na farko dai cewar ba sunansa azara ba wannan ya ci karo da abinda ya zo a cikin alkur'ani a cewar azara ɗin lakabi ne yana buƙatar hujja sun waɗanda suka ce laƙabi ne saboda wai su haɗa ya zo daidai da abin da ke cikin littafan bani isra'il tun da littafan bani isra'il an ce sunansa ta raha to sai a ce wai shi ne sunan yankan shi ku na alƙur'ani laƙabi ne to kaga wannan kana buƙatar hujja eh, babu kuma wata hujja wadda za ta tabbatar da wannan amma abu na biyu da suka faɗa shine cewar waɗansu suka ce baffansa ne ba mahaifinsa ba ne domin musamman malaman shi'a suna cewa duk wani annabi babu kafiri a cikin iyayensa iyayensa duk musulmi ne suna ganin wato danganta kafirci ga wani daga cikin mahaifan annabawa ko kakanninsa kamar wannan suka ne ga nasabarsu to alhali ko wannan da'awa ce ba haka ba babu suka ga nasabar annabi abinda Allah ya tsarkake annabawa babu wani annabi face ya fito cikin tsatso tsarkake babu wani annabi wanda yake a cikin iyayensa a cikin iyayensa da kakanninsa ma an samu dan zina Allah ya tsarkake su ya tsarkake su dukkaninsu cikin aure ne to amma kasancewar wani daga cikin iyayensu zai zamanto ba musulmi ba wannan ba ta naƙusi ba ne saboda haka babu dalilin da za a sarrafar da shi daga cewa ba mahaifinsa ba ne babban sani sai in an samu dalili musamman a cikin alkur'ani a wuri ɗaya bayan ɗaya Allah yana ta maimaitawa idqala li abihi idqala li abihi wa ƙauni. ka duba na farko dai nan wajen gashi ya faɗi idqala li abihi azara a suratu maryam Allah Maɗaukakin sarki ya ce, wadkur kurfin kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك دقنا شوى يا أبتي يا أبتي كما أتشين سورة الأنبياء ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون a suratul shu'ara yace watlu watlu alaihim naba ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a cikin suratul safat ma yace wa inna min shi'atihi la ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun ga kuma a cikin sai na karshe a cikin, sannan suratul zukhruf ko a cikin suratul zukhruf wa id qala wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun sannan kuma na ƙarshe suratul abin nan wannan ya ayyuhan ladina amanu ba wannan ba wannan suratul mumtahana suratul mumtahana لقد كان لكم قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم wallazi na ma'ahu itqalu liqaumihim a itqalu liqaumihim ne babu ambaton uba sai kuma a can surat a cikin surat tauba wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya duk wurin nan ana cewa abihi abihi inda babban sa ake nufi da a wani waje guda ɗaya za a yi ishara ga cewar a a ba uba mahaifi ake nufi ba ana nufin uba babba saboda haka zahiri shine mahaifinsa ne kuma wannan babu tanqisi ga annabawa kamar yadda ake <coughs> don kamar yanda Allah maɗaukacin sarki yakan kaddara wani daga cikin 'ya'yan annabawa ya to ba musulmi ba kamar yanda ya faru ga annabi Nuhu ya ce innahu laisa min ahali baya daga cikin iyalanka ko wani daga cikin matan annabawa ya zamanto ba su imani ba wa daraballahu mathalan lil na kafa imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma ka gani matan annabi ne matar annabi nuhu da matar annabi lut kanata tahta abdaini min ibadina salihai suna ƙarƙashin bayinmu guda biyu salihai fa khanatahuma sai suka ha'ince su a rashin imani shine khiyanar ba su ha'ince su ba wajen tsare rashin tsare mutuncin kansu khiyanar da suka yi shine ba su imani ba suka ha'ince su wajen rashin bin Allah a cikin imani ba su wadatar da su komai ba waƙila da dukulan nara ma'ad da saboda haka ana iya samun wannan ga annabawa don haka wannan nassi ne na alkur'ani ko babu tankisi babu kaskantawa babu tawaya ga annabawan Allah don wani daga cikin makusantansu sun zamanto ba musulmi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba da bai yi ba da abu talib kan ya musulunta amma ƙarshen abin da ya ce huwa ala millati abdulmuttalib yana kan addinin abdulmuttalib bai musulunta ba ya ce la'astaghfiranna laka malam unha an ni ko ba zan daina ba zan daina nema maka gafara Allah ba matsawar ba a hana ni ba har sai da Allah ya saukar da makanalin kana lin na amanu an yastaghfiru mushiriki na walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sai dai ne masa istighfar saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da wahayi ya zo sai musallama da abinda da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa hukunci na Allah ne annabi ibrahim ya ce ma ubansa ya ma mahaifinsa aza kana roƙon gumaka a baban bauta ba Allah ba lalle ni ina ganin ka da kai da mutanenka a cikin ɓata bayyananne wato wannan bata ne ne ba ka gani shine ma'anar inni araka ni ina ganin ka wannan ru'uya ce basariya ƙalbiya ina ganin ka da idona kuma haka zalika hankali na ya nuna mu cewa kai kana cikin bata a bayyane to irin wannan uslubi wanda zai fadakar da mutum ne ba ka ganin batar a bayyane yake sai ka ga mutum ya bayyana eh, wato ya razana wanda zai sanya shi ya tunani to wannan kun ga akwai nau'i na zilza akwai nau'i na kausasa zance to shine malamai suke tattaunawa yanzu da ya yi ma ubansa irin wannan kausasa magana irin wannan kausasa magana ba zai zamanto wannan ya yi munafati ya saba da abinda aka yi umarni na birrul walidaini ba na nagarta ga iyaye to jawabin da malamai sukan faɗa a wannan mukami abubuwa guda biyu ne na farko annabi ibrahim wannan uslubi ne da ya ɗauka lokacin da ya ga kan cewar ubansa ya dage akan kafirci ya ga ya dace akan kafirci kuma ya ce la'arjumannaka ya ce masa zai masa ƙala a ragibun an ta'an alihati ya ibrahim la'in lamtantahi naka wahjurni maliya yace zai jefe shi kuma yace masa ya kaurace masa ya rabu da shi to da ya ga ya ɗauki wannan mukamin to shine uslubin ya canza kaga ai uslubin da awar farko a cikin suratu maryam ba haka bane uslubi ne na mulatsafa na tausayi na girmamawa ya abati lima gudu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni an kashe'a ya kai babana yaya kake bauta ma abin da baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba ya babana ni fa ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba don haka ka bi ni ya ce don haka ka bi ni fattabi ni a siratun sauya don haka ka bi ni zan shirya da ke tafarki wanda yake miƙaƙe ya abaki la ta abu ya kai babana karka bauta ma shaiɗan inna shaiɗana kalarin rahman asiya shi shaiɗan ya kasance mai sabo ne ga allah ar-rahman ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman fatakuna li shaytani waliya ya babana ina jin tsoron azaba ka same ka daga Allah arrahman ka zamanto waliyin shaytan to kaga duk wannan wannan akwai abin da ya kai shi matuƙa wajen mulatafa wajen tausasawa da girmamawa da nuna tausayi to wannan mukamin shine mukamin farko to amma nan wajen da ike mukami ne na kafa hujja shi yasa ya gilda kuma shi yasa aka kawo shi a nan saboda a nuna cewar yanzu su ƙuraishu sun cancanci gilda wa kaddaba bihi qaumuka wa huwa alhaq mutananka sun ƙaryata alhali gaskiya ne wato sun kai sun munzalin da gaskiyar ta bayyana a gare su amma tare da haka sun ƙaryata. to wanda yake a haka to shine yayi muna shine ya dace a kausasa masa zance sannan jawabi na biyu da malamai suka bayar shine kan cewa shi kansa birrul walidain yana bambanta daga shari'a zuwa shari'a daga shari'a zuwa shari'a saboda haka ta yi a cikin shari'ar annabi ibrahim an sanya masa cewa wannan baya daga cikin rashin birru ga iyaye irin wannan uslubin tare da cewa bayani na farko shi kansa ma ya wadatar a wajen amsa cewa wannan yana makamin wato kausasa magana ne tunda shi ita da'awa mataki-mataki ce uslubi-uslubi ne shi yasa Allah ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma kai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinka ubangijinka da hikima ma'anar hikima shine ka sanya zance inda ya dace wajen da tsanani ya dace kai tsanani wajen da sauki ya dace kai sauki wajen da kaushi ya dace kai kaushi wajen da rarrashi ya dace kai rarrashi wajen da kafa hujja ya dace kai kafa hujja wajen da alatsi ne a zo ai alatsi ne ya dace ai alatsi ne shine hikima din kowane mukami da abin da ya dace a yi da shi shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati saboda ka wani ya daga cikin jumlar hikimar da annabi Ibrahim ya yi amfani da ita wajen kira ga mahaifinsa a wannan mukami to sannan a cikin faɗinsa cewa ina ganin ka da kai da mutananka. kaga dai shi ya fuskanta da maganar amma don ya nuna masa kan cewar da shi da mutanensa gabaki ɗaya wannan uh, da ba shi kaɗai ba ma hatta mutanensa kan ɓata suke mabayyana saboda haka in ya gane bai tsaya a nan ba kuma ya ƙoƙari ya fahimtar da mutanensa hmm? kuma cewar shi bara'ar da yake musu ba gare shi bane kawai har da mutanensu ma gabaki ɗaya ya barranta daga gare su to sannan Allah ya ce wa kadhalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ard wato kamar haka ne muke nuna ma Ibrahim halittar samai da ƙasa wal kuna minal muqinin kuma domin ya zamanto daga cikin masu yaƙini a wajen sani wato yaƙini shine ilimi wanda yake babu shakka a cikinsa kamar haka ne ai kamar yadda ya gane kamar yadda muka nuna masa yace inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ya ga batan mutanensa a bayyane to kamar haka kuma Allah ya nuna masa wato mulkin sammai da ƙasa ya nuna masa ya nuna masa wato a nuni na fahimtarwa nuni na yayewa wato shine ira'atul kashfi wal ma'rifa aka nuna masa yayewar shamaki ne ga abu a haƙiƙarsa. da kuma sani cikakke wanda zai kai shi zuwa ga yaqini shine ya san hujjojin Allah da Allah ya sa a cikin halittarsa wato kamar yadda waɗansu kuma suka ce wa kadhalika ai kadalika nuri ibrahima ai nunawar da muka yi ma ibrahim to haka ne muke nuna ma ibrahim wato mubalaga ce a cikin yadda Allah ya nuna masa wannan hujja shi yasa ya zamanto aka a ce wa kadalika ai ai mithlu ira'ina li ibrahim malakutar samawati walar nuri Ibrahim malakutar samawati wal takrar ne da yake nuni akan mubalaga wato kamar irin yadda muka nuna ma Ibrahim halittar sama da ƙasa haka muke nuna masa hujjar mu a cikin halittar sama da ƙasa domin ya zamanto yana da cikakken ilimi da ita sannan kuma domin ya zamanto yana cikin masu yaƙini al-yaqin shine ilimi wanda baya daukar shakka shine yaqin al-muqin shine wanda ya san abu da baya ɗaukan shakka baya daukan shakka abinda wanda yake babu yadda za wanda yake da yaqini ba za ka iya zuwa kai musu da shi ba ba za ka iya zuwa kai musu da shi ba dan ka dauke shi da akan abin da yake kai sai dai kawai ganka yana dariya sai mutum ne wanda yake mai cikakken hankali ka zo ka same shi ka ce babu kai ba kai kai babu zero ne kai kuma yau ka ce za ka kawo masa hujja har ya yadda ai sai dai ba shi da lafiya sai dai in ba shi da lafiya domin yaƙini shine ne kasan kai kai ne kuma kai akwai ka to wannan shine yaƙini wanda zai zo yanzu wanda zai zo ya ce yana da dalili guda dubu da suka nuna babu kai ba sai dai kai dariya ba kai kalle shi kace ne ba shi da hankali ai sai kace shi ya kamata a kai gidan mahaukata saboda kai kana da yaƙini eh kamar ta tsohuwa da yake cewa da aka ce mata ga wani malami mai dalilai dubu a kan cewa Allah na nan akwai Allah ya ce eh to lallai yana da shakka dubu kenan <laughs> eh, ita ba ta bukatar wani dalili cewa akwai cewa Allah na nan <laughs> na'am to Allah ya ce haka muka nuna ma Ibrahim wato halitta al-malakut nan an yi amfani da al-malakut al-malakut wato larabawa suna amfani da wannan kalma domin mubalaga suna cewa malakut jabarut rahamut ragabut rahabut duk domin mubalaga akan wato ragba da ragba da rahba da rahma mm, suna da jabarut wato karfin mulkin Allah Karfin mulkin Allah duk wannan siga ce na mubalaga kuma an ya zo kakamai da ya zo fa subhanan ladhi bi yadihi malakutu samawati wal ard wato mulki mai karfi na sama da ƙasa waɗansu suna cewa al-malakut shine ɓoyayyen mulki al-mulk shine zahirin wanda yake a zahiri yake amma al-malakut shine ɓoyayyen mulkin Allah wanda yake ba zahiri yake ba sai mutum yayi tunani ya duba yayi bincike sannan zai gane shi to amma dai ta fuskar lugar larabci abinda yake karfafa shi shine wannan siga ce ta mubalaga saboda haka malakutu samawati wal azma anatta mulkin samai da ƙasa wanda yake mai tsananin ƙarfi na Allah to yace haka muka nuna masa mulkin samai da ƙasa wal yakuna minal muqinin kuma domin ya zamanto daga cikin masu yaqini a cikin wannan akwai cewar al nunin da Allah ya ma annabi Ibrahim nuni ne ba wai kawai na kallo ba nuni ne na kallo da gani da idanunsa sannan da gani da idanun zuci ya gani da idanunsa kuma zuciyarsa ta fahimta ya sami ingantacciyar fahimta shi yasa a malamai suka ce wannan na wato wannan arru'ya dinnan al-inkishaf wal ma'rifa wato shine yayewar shamaki da kuma sani shine mutum ya gani gani wanda zai yi fahimta to a cikin wannan akwai dalili da cewar duba da bincike a cikin mulkin sama da ƙasa yana kaiwa ga sanin Allah ga wanda Allah ya bashi taufiki domin waɗansu sun yi bakin ilimin nasu amma ba samu wannan taufikin ba don yawa daga cikin da yawa a wannan zamanin daga cikin waɗanda suke jagorancin kafirci da cewa babu Allah waɗansu daga cikinsu waɗanda suka je suka suke je suka yi ilimin sanin sararin samaniya da binciken halittar Allah a ƙasa da sama ne amma Allah bai sa sun yi imanin ba kamar yadda kuma aka si kuma aka samu da yawansu waɗansu su wannan ya sanya su sun yi ikirari cewa akwai Allah kamar yadda muka nuna a darasinmu da ya wuce na kan waɗanda masu wannan ilimi da suke cewa su dai iliminsu ba abin da yake nuna musu face cewar akwai Allah kuma wannan shine hakika domin in dai za ka tsaya ka binciki ilimi na hakika na halittar Allah to zai nuna maka Allah ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu akwai aya da take nunawa cewa Allah ɗaya ne a kowane abu to amma sai ga wanda Allah ya nuna masa sai ga wanda Allah ya haskaka basirarsa to wannan shine irin hujjar da Allah ya ba mu annabi Ibrahim wato ya nuna masa basira da zai zamanto ya sami yaqini ya sami yaqini kun ga wato Allah madaukakin sarki ya nuna ma annabi Ibrahim ayoyi da za su bashi yaqini daga ciki wanda ya ambata a wannan sura to akwai kuma wanda Allah jalla wa ala ya ambata a suratul baqara ko sana daga cikin abin da Allah ya nuna ma annabi Ibrahim dan ya bashi yaqini yace wai qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi mauta annabi Ibrahim yace Allah ka nuna min yaya kake rayar da matattu kaga wannan akan samuwar Allah ne da kadaitarsa wancan kuma akan wato tayarwa bayan mutuwa tunda tayarwa bayan mutuwa ita tayarwa bayan mutuwa wato ita hanyar saninta shine gaskata annabawa gaskata annabawa cewa Allah zai tayar da mutane bayan mutuwa shine ka gaskata annabawa domin a shi tayarwa bayan mutuwa wajibi ne ko ja'izi ne a hukuncin hankali dole ne sai an tashi bayan mutuwa ko ku zai iya yiwuwa ja'izi ne ko ja'izi ne yana cikin mashi'ar Allah ko ba kamar a ce tunda muna nan an halice mu dole wani ne yayi mu wannan dole ne ko saboda haka dalilin samuwar Allah da kuma kan cewa mu halittar Allah ne kuma Allah shi ne khaliq wannan dalili ne na wajabci dole ne amma cewar za a tashi bayan an mutu wannan zai iya yiwuwa zai iya zamantowa kuma ba zai yiwu ba to abinda kawai zai tabbatar mana za a yi shi ne gaskata annabawa Allah ya ce za a yi to shi sa annabi Ibrahim tare da cewa kaga ya sami a nan ko wani ya kuna minal muqinin wataƙila wani sai ce to ya aka kuma annabi Ibrahim a can kuma ya tambayi arini fato tuhil mauta a can abinda yake tabbata tambaya ba shi shine yaqinin nan ba Yaƙinin nan akan samuwar Allah ne da kadaitarsa Yaƙinin can kuma akan tashi bayan an mutu don cewa ya Allah nuna min yaya kake tayar da matattu bayan mutuwarsu ya ce awalam tu'min to baka ba da gaskiya ba ne ƙala bala ya ce a'a na ba da gaskiya walakin li yatma inna kalbi sai dai ina so zuciyata ta nutsu wato na tashi daga yaƙinin da nake da shi ya zuwa ga ainul yaƙin na gani kuru da ido sannan ya umarce shi da ya ɗauki tsuntsaye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 aljin wato daga ne aka samu aljani saboda koyayye ne shi aljin abinda aka rufe aljin don haka aka samu aljanna an ce ma aljanna aljanna saboda inuwar ta ta sanya har wani duhu duhu kake ganin tana yi inuwa ta lullube ta ta ko ina shi yasa aka ce mata aljanna to falamma janna alaihi layl yayin da dare yayi duhu a gare shi shine dare ya rufe shi ra'a kaukaba sai ya ga tauraro an ce tauraron da ya gani shine az-zuhra domin shine fi haske cikin taurari bayan hasken wata bayan kuma hasken rana ya ga tauraron zuhra shine wanda ake ce masa venus ko venus zahara matar wata kamar yadda hausawa suke faɗa <laughs> na'am qala hadha rabbi sai ya ce ma mutanansa hadha rabbi wannan shine ubangijin nawa wato a bisa riyawarku wannan makami na annabi ibrahim makamin jayayya ne da mutanensa to da ya ga tauraro sai ya ce haza rabbi falamma akala yayin da ya faɗi tauraro ya faɗi kamar yadda rana take faɗuwa kamar yadda taurari da suke faɗuwa idan suka yi tafiya lokacin faɗuwarsu yayi yayin da ya faɗi qala la uhibbul afilin yace a'a to ni bana son masu faɗuwa ya zama wato su zamanto su ne ubangiji na ya zamanto yana cikin masu faduwa wannan ba na su bai cancanci ya zamanto ubangiji ba inda har zai fadi idan ya fadi ya zamanto ya buya kenan idan ya buya masu bauta masa ya zai san halin da masu bauta masa suke ciki hmm? baya ganin su me zai san abin da yake faruwa a cikin duniya ya buya daga duniyar sai ce la uhibbul afili wannan makamin a bari mu ƙara sa sannan sai mai bayanin abin da malamai suka ce ana falon mara alkama yayin sannan kuma yayin da ya ga wata baziran yana mai hudowa ya hudo da haskensa cikakke ƙala haza rabbi sai ce to wannan shi ne ubangiji na wato a bisar yawarku falon ma afal yayin da ya faɗi ƙala in lam ya hadini rabbi sai ce wallahi idan dai ubangiji na bai shiryar da ni ba la'akunanna min alqawmi dhalin lallai zan kasance daga cikin mutane waɗanda suke batattu falamma ra'a shamsa bazigha yayin da ga to yayin to sannan kuma yayin da ya ga wata ya rana bazigha tana mai hudowa da haskenta qala hadha rabbi sai yace wannan shine ubangijina hadha akbar wannan ma shine yafi girma wato shi yafi wata da tauraro girma falamma asalat yayin da ta fadi to sai hujja ta karfi sai ya ce qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun sai ce ya ku mutane na nifa fa mai barranta ne daga abin da kuke tara kuke yin tarayya da shi da Allah a cikin bauta wannan makamin shine hujjar annabi Ibrahim shine abin da Allah ya nuna ma annabi Ibrahim na karfin hujja ga mutanansa malaman tafsiri suna da fassara biyu akan wannan makami Fassara farko da ke ita ce mafi karfi cewa wannan muhawara ce annabi ibrahim ya tare da mutanensa domin mutanen annabi ibrahim an ce su ne kaldaniyawa alkaladaniyin haka ake ce musu the chaldeans eh, haka ake ce musu ko da turanci ma the chaldeans ah, ah, mutane ne waɗanda suka shahara da bautar ah, taurari da wata da rana suna bautar waɗannan halittu na sama kuma a bayan ƙasa wuraren bauta da suka yi da gumaka da suka sassaƙa sun sassaƙa su ne a matsayin cewar su ne wato tamsilin su ne suke masalta waɗannan waɗanda suke suke bauta ma a sama sun yi imani da wata da rana da taurari suke bauta ma kuma don haka suka shahara da cewar suna da sanin ilimin taurari ilimin taurari na tabbatar da sa'a ko rashinta ta hanyar sanin tafiyar tauraro ba ilimin tauraro na sanin hanya ba kun san shi ilimin tauraro sanin hanya shi kawai aka ba mu izini mi wa bin najmi hum yahtadun amma ka ce ka rata tasiri akan abin da yake faruwa a doron ƙasa da tafiyar tauraro wannan kafirci ne to waɗannan kafirai daga ciki irin su daga ciki mutanen annabi ibrahim abinda suka kware kenan shi ya sa ma daga cikin ma'anar chaldean a turanci astrologer mai sanin mai ba da labarin gaibu ta hanyar ilimin taurari saboda shahararsu da suka yi da wannan to tun da wannan shine addininsu wato sun yi itikadi kan cewar tauraro da wata da rana su ne ababen bauta su ne iyayen giji saboda su ne kuma su ne suke da tasiri a cikin halitta ba Allah ba to sai ya ɗauke su a kan wannan don ya kafa musu hujja Allah ya nuna masa yadda zai kafa musu hujja ta hanyar wato ɗaukansu daga mataki-mataki har su kai lokacin da hujja za ta bayyana a gare su da babu abin da ya saura sai dai ko su miƙa wuya ko kuma a barranta daga gare su ya fara da tauraro wanda ke shine mafi kankanta a ido kuma shine mafi rashin haske a ido saboda haka ya fara da shi ya ce to ariya ya warku to wannan shine ubangiji na suka ce eh ya samu ga yana tare da mu to da ya faɗi sai ya ce a'a nifa ba na son ubangiji da yake faɗuwa domin in ya faɗi yaushe zan ba yaushe zai san halin da nake ciki ballantana ya yaye min damuwata ko ya bani abin da nake so ko ya zaman cewar ina bautansa ko yaushe baya nan tunda ya faɗi baya nan yaushe zan bauta masa kuma wannan shine dai dalilin uful kamar yadda malamai suke faɗa dalilin faɗuwa shi annabi Ibrahim ya yi amfani da shi waɗansu malaman tafsiri sukan kawo dalilin tagayyo cewa wanda yake canzawa to ba zai zamanto Allah ba domin in ya canza ya zamanto yana da bukata yana wani hali ya canza zuwa wani hali ba wani abu ne ya sanya shi ya canza daga halin bayyana ba zuwa halin faduwa da kuya illa bukatuwarsa ga faduwa da kuya ya nuna yana da bukata kenan to wanda yake bukata ko kaga ba zai zamanto Allah ba domin ma'anar Allah shine wanda yake bashi da bukatar komai da kowa to amma dai wannan ba qur'ani bai kawo wannan dalilin ba da annabi ibrahim ya kawo musu dalilin uful kawai ya kawo qala la uhibbul kuma zai iya zamantowa la afilin ba bana son ubangiji bana son abun bauta wanda zai zamanto mai faduwa domin wanda yake faduwa ya nuna kan cewar ana da iko a kansa an sa shi ya fadi ko ba haka ba tunda ana da iko a kansa to wanda yake da iko a kansa shi ya fi cancanta ma saboda haka wannan ma dalilin uful ta wata fuskar kenan to sai ya tafi mataki na biyu har malaman tafsiri sukan ce ya zaɓi daren da yake tauraro yana faɗuwa kuma wata yana fitowa shine a ƙarshen dare kama a ƙarshen dare lokacin da wata zai kullo ta yamma lokacin tauraro na ƙarshe ya faɗi yana lokacin zuhura ta faɗi kenan sannan wata kuma ya bayyana to yana bayyana sai ce to wannan shine ubangijin nawa mm, suka ji daɗi to da ya sake faɗuwa sai ya ce in dai ubangiji na bai shirye ne ba zan zamanto cikin batattu kaga ya nuna musu cewar to in dai wannan in dai ku yi tunani in dai ba in dai ba shirya kuka samu daga ubangijinku ba tabbas a bata ku to sannan kuma mataki na ƙarshe shine na rana rana wadda tafi komai haske wadda tafi duk sauran haske tafi su girma gashi ta fito ita ma kanta ta fadi kaga da girmanta da tsananin haskenta ya nuna kan cewar ita ma kanta faduwa take hasken na ce zamanto babu shi a koma cikin duhu to wanda kuwa take haka ai bata cancanci ya zamanto ita ce a bar bauta ba to lokacin hujjar ta bayyana sai ce to ni na barranta daga abin da kuke shirka da shi wannan shi ne tafsiri na farko tafsiri na biyu da malamai waɗansu malamai suka faɗa malaman tafsiri shi ne cewar wannan wato Allah maɗaukakin sarki ya faɗi yadda Allah yadda ya yi ma mala'ika ya yi ma annabi Ibrahim ilhama ne ya sanya shi har ya gano wato kaɗaituwar Allah saɓanin abin da mutanensa suke a kai mutanensa suna bautar taurari sai ya ƙaddara cewa yanzu wannan wato da ya ga tauraro sai ya ce haza rabbi yanzu wannan shi ne a haza rabbi akwai istifam. yanzu wannan shi ne ubangiji na wato abin da yake gudana a cikin zuciyarsa kenan Allah ya masa ilhama Ya yi makansa wannan tambayar yace yanzu wannan shi ne ubangiji na da ya faɗi sai ya ce a'a ubangiji bai kamata ya zama to mai faɗuwa ba wata ma shi ma ya zo da ya ga ya faɗi sai ya ce to in dai kuwa haka ne mutane na akan abin da mutane na suke a kai to haƙiƙa in dai ba Allah ne ya shirye ni ba to zan zaman tobata domin ya bayyana gare shi batan mutanensa da cewa ba cancanci bauta ba abubuwan da suke bauta ma har da na zo na wata ma sai ƙarin hujjarsa ta ƙara ƙarfi sai ya barranta daga mutanensa ya yi ilanin tauhidi saboda haka wannan a wannan tafsirin suka ce wannan kamar yanda wato Allah ya ba mu annabi Ibrahim tun kafin wahayi ya zo masa Allah ya bashi ilhama ya karkace zuwa ga tauhidi tun kafin wahayi ya zo masa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin wahayi ya zo masa Allah ya sa masa kiyayya da gumaka baya son gunki haka ya taso tun yana yaro yana kinsu bisa sai yana kinsu ya tsane su ya tsani gunki don haka in aka yi yanka sai ce in dai yi yanka nan da sunan gunki ba zai ci ba tun kafin shari'a ta zo masa kuma aka soyar masa kadaituwa kuma aka rinka nuna masa mafarki na gaskiya wayannan duk wato shimfiɗa ce na annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam to suka ce wannan shimfiɗa ce ta annabcin annabi Ibrahim tun kafin ya zama annabi wannan abin ya faru a gare shi waɗansu sun ambaci wannan a fuskar tafsir ala ayi halin kowanne ne yana da fuskarsa sai dai mafiya yawan malaman tafsiri sun tafi akan fuskar farko cewa wannan a mujadala ce da annabi ibrahim da mutanensa musamman da yake allah a can gaba ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi wannan ita ce mu da muka ba mu annabi ibrahim ya kafa hujja da ita akan mutanensa saboda haka kaga muhawara ce tsakaninsa da mutanensa Allah ya ba shi hujja wadda take ta ƙarfin bayan wato ta ƙarfin hujjar hankali wanda ya rusa abin da suke a kai na shirka na'am inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikeen wa أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم na'am Allah ya ce in ni wajjahtu wajihi. annabi Ibrahim ya ce in ni wajjahtu wajihi ni na fuskantar da fuskata ai ma'ana na nufi wato ibadata na nufi da ibadata na kuma tantance na tsarkake ta lillazi fatarar samawati wal ard ga wanda ya ƙagi halittar samai da ƙasa shine Allah hanifan ina mai karkata ya zuwa ga miƙaƙƙen addini wa ma ana minal mushrikin kuma ni bana daga cikin mushrikai wato bana daga cikin waɗanda suke yin tarayya da shi a cikin bauta wannan daga cikin jumlar abinda annabi Ibrahim ya ce wa mutanensa da ya ce inni bari'un mimma tushrikun na barranta daga da kuke shirka da shi to kuma na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah ai inda nake fuskanta wato wannan kamar wato bana wani waiwaye ba na karkata na kalli gumakan ko wani daga cikin ababen bautanku Allah kawai hmm. Allah sak na fuskanta shine inni wajjahtu wajhi ni na fuskantar da fuskata ai nufi na gabaki daya lillazi fatara samawati wal ard sai bai faɗi sunan Allah ba sai ya faɗi sifarsa wadda sifa ce wadda ta sanya shi ya cancanci bauta kuma wannan sifar ya kaɗaita da ita ya daga hujjojin da ya kafa musu wannan sifar ta koru ga wani Allah shine kagen halittar sammai da ƙasa domin kaga ya tabbata da rana da wata da taurari da suke bauta ma dukkaninsu halittu ne domin ga su ana sa su su fito ana sa su su faɗi sau da wanda yake sa su su fito yake sa su su faɗi shi ya kage halittarsu shi ya kage halittar wannan da ya kage halittar tasu to shi na fuskanta da bautata hmm. to wannan shi ne tauhidi kuma hanifan na karkata ga barin duk wata hanya da ake shirka kuma ban zamanto daga cikin masu shirka ba takidi akan tauhidi wannan tana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan buɗe sallar dare da su farkon wannan ayar in ya bude in ya kabbara kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali ibn abi talib a sahih muslim yana cewa wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin ba wa ana awwalul muslimin ba kayan da zuwa alqur'ani sai a ce wa ana minal muslimin allahumma anta rabbi la ilaha illa anta اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي هزوا كرشنك الدعاء cikin صحيح مسلم cikin addu'o'in istifta na buɗe sallah ta qiyamul layl da daddare duk da yake malaman shafi'iya sun ɗauke ta a cikin du'a'ul istiftah a kowace sallah ita malaman shafi'iya suka ɗauka amma su zuwa kawai wa ma ana minal wa ana minal muslimin zuwa nan kawai suka suke cewa mutum yayi ba addu'a suka ɗauka ga baki ɗaya ba saboda tsawonta inda tsawonta a sallar farilla sai ya zama kan cewa musamman in liman ne sai ya sa ma mu mashakka mai yawa saboda tsawonta <laughs> to kaga wannan cikin isa matuka wajen bin annabi ibrahim da allah ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi tun ile ilaika an tabi millata ibrahim Halifa sannan muka wahayi gare ka ka bi addinin annabi ibrahim miƙaƙe ya zuwa akan tauhidi to har a cikin ma yanda yake bin annabi ibrahim hatta da annabi ibrahim ya gaya wa mutanensa inni wajahatu wajihi to in ya tashi shi ma sai ya faɗa a cikin sallah yayin da zai buɗe sallah da ita sallallahu alaihi wasallam wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka husu suka jayayya da shi suka yi rigima da shi a cikin wannan tauhidin nasa kuma suka bashi tsoro da gumakansu hmm. cewar kai ka san abin da kake kuwa kai magunki haka ka ce wai inni bari'un mimma tushrikun ka ce wai ka barranta daga gunki gunki za ka yi ma haka sai ya ce a tuhajjuni fillahi wa qad hadan yanzu rigima za ku yi da ni za ku yi jayayya da ni ne akan kaɗaituwar Allah kan Allah wa ƙad hada ni kuma ya riga ya shirye ni ya zuwa ga tauhidi ya riga ya shirye ni za ku yi rigima da ni akan Allah me ake da gunki ana maganar Allah wala a hafu ma ko na bihi to ni ba na jin tsoron abin da kuke shirka da shi a cikin bauta na daga wato gumaka cewa wani abu zai same ni a ce wai inna za ta shanye ni ko ɗan galadima zai magani na Kowa ne ne zai yi ya ce to wallahi ni ba na tsoron da kuke shirka da shi kuke tarayya da shi da Allah illa an ya sha a rabbi shai'a sai dai idan ubangiji na ya so wani abu in ya so wani mummuna ya same ni wannan daga gare shi ne ba daga gunkin ku ba wannan ban ce wai wani mummuna ba zai same ni ba amma in ya same ni ba daga ku ba ne mashi'ar Allah ce kaddara ce sai dai idan ubangiji na ya so wani abu wasu a rabbi kulla shay'in ilma shi ubangiji na ya ya wato ilminsa ya yalwaci komai ai ilimin Allah ya yalwaci ilimin ubangiji na ya hada komai babu abin da bai sani ba afala tatazakkaru to dan me ba za ku yi tunani ba dan me ba za ku yi tunani ko wa astuba wato kan cewar gumakanku ba su da ikon wani abu ba su da ikon wani abu ba za su iya domin gashi nan gashi nan in ban na ƙi bauta musu kuma ba abin da ya same ni kamar yadda mushirkan maka ne suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muminai suka rabu da su suka rabu da gumaka amma ba abin da ya same su to ce kun gani ba abin da zai same ni don haka don mai ba tunani ku yi tunani akan cewa gumakan ku ba su da ikon komai na cuta ko na amfani wa a hafu ma a asharaktum kuma ta yaya zan ji tsoron abin da kuke shirka da su wato na daga cikin na daga gumaka waɗanda suke sandararru ba sa cutarwa ba sa amfanarwa wannan ai ba zai yiwu ba ya za a yi na ji tsoronsu me abin tsoro a cikin gunki dutse sassaƙa wani wanda yake bai yi ba shi da iko akan kansa shi kansa mahalicci kansa halitta ya za a yi na ji tsoronsa wala ta hafu na annakum ashiraktun billah alhali ku kuma ba kwa jin tsoron cewar ku kun yi tarayya da Allah a cikin bauta malam yunazzil bihi sultana kun yi tarayya da shi da abin da bai saukar da hujja a kansa ba wato ma'ana hujja ta riwaya wani annabi bai zo muku da sako ba babu littafi da ya ce muku ku bauta ma wa'annan gumaka wala hujja ta hankali domin gashi na kawo muku hujja ta hankali ta rusa hujjar ku to ta yaya za a yi ku ba ku ji tsoron cewar kun fada cikin bata ba anya ku inda kuka fada ba rami bane ba za ku halaka ba ba ku ji tsoron wannan ba sai ni da ya zamanto kan cewar a bayani ina kan bayani daga Allah ne zan ji tsoro fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn wadan wani kungiya ne daga cikin kungiyoyin biyu yafi cancanta da aminci tsakanin ni da ku wato wanda yake mu ko ku mu da muke akan ilimi ko ku da kuke akan bata domin wanda yake akan bata aka nuna masa akan bata yake eh an ce fi dalalin mubin bata ne. to ka san bata ne kamar wato ka samu kanka maimakon ka tafi akan hanya ka samu kanka ka shiga cikin dimuwa baka san inda zaka je ba ka dauke hanya a cikin hamada ko kuma ka fada cikin wani kwari baka san inda zai tike da kai ba wataƙila kwarin nan da ka fada zai tike da kai cikin ka je ka nitse wataƙila zai tike da kai cikin wuta ne baka san inda zaka je ba wanne ne ya fi cancanta da aminci wanda yake ya san cewar shi akan daidai yake akan hujja yake akan bayani yake akan wato akan turba yake ko ku wanda yake batansa ya bayyana wanda batansa ya bayyana in ma ba su faɗa ba shine sai Allah ya jibinci yin bayanin da kansa yace alladina amanu haqiqa na'am fa ayyul fariqain bil haqq bil am wanne ne daga cikin jama'ar biyu da suka fi cancantuwa da aminci in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sanin wane ne fi cancanta da aminci mu ko ku to wanne ne su ba shi amsa ba su ba shi amsa ba don dama wannan ba matsalubi ba makasudi shine su ba da amsa ba don dai a kafa hujja a gare su ne hujja mataki mataki shi sa ka yi tambaya tambayar tana da ma'ana domin wannan shi ne zai sanya su su shiri su rinka tunani to menene wanne ne eh mu ko su wanne ne wannan zai sanya su fara tunani to sai jawabin ya zo jawabin yana zuwa sai ya zamanto ya fi isa matuka wajen wanda yake cikin shakka ko wanda bai sani ba ya miƙa wuya wanda kuma yake yin a tsaurin kai ya zamanto hujja ta kafa a kansa sai Allah ya ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan ba waɗansunsu ba su ne aminci ya tabbata a gare su wato aminci daga azaba aminci daga wani abu mummuna Wahun muhtadun kuma su ne waɗanda suke wanda aka shi waɗanda suke sun shiryu ya zuwa ga tafarkin daidai yayin da sahabbai aka karanta musu wannan ayar sai hankalinsu ya tashi ya ce ya rasulallah suka ce ya rasulallah wani ne daga cikin mu baya zalunci Allah ya ce wanda ya yi imani bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba domin bi zulmin wannan abin da ake ce ma nakira fi siyaqin nafi an ambaci nakira a lokacin da ake kora zance ya nuna kowane irin zalunci ne suka cuɗanya shi da shi su ne waɗanda kawai suke samun aminci in ba su cuɗanya imaninsu da zalunci kowane iri ba suka ce to wane ne daga cikin wanda baya zaluntar kansa ko yana zaluntar kansa ka ɗan kalla abin da ba a dace ba an yi a kayi ɗan zumɗe ɗan kyafuce ɗan gashi nan wane ne baya zalunci a cikin saboda haka hankalinsu ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a ba wannan ake nufi ba ba ku ji bawan Allah salihi ba yana cewa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai ɗana kada kai shirka da Allah ita shirka zalunci ce mai girma saboda haka zalincin da ake nufi shirka ake nufi wato waɗanda suke imani ba su cakuɗa imaninsu da shirka ba da wata shirka kowace iri ce to ula'ika lahumul amn waɗannan su ne suke da aminci saboda haka ma'ana abin da aka kore mutum ya zamanto bai tsarkake tauhidi ba yana imani akwai gurgubin shirka a cikin tauhidin nasa to waɗannan ba su ne ba su samu aminci ba amma waɗanda suka tsarkake tauhidinsu da shirka da suka tsarkake ta suka raba shi da shirka ba su cakuɗa tauhidinsu da shirka ba to waɗannan su ne waɗanda suke da aminci rana alkiyama kuma su ne waɗanda wato suka shiryu ya zuwa ga tafarki madaidaici Allah ya sanya mu a cikinsu Allah ya rayar da mu a kanta kuma Allah ya ɗauki ranmu a cikinsu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن, ومن والاه wannan tambaya ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene hukuncin mace wacce ta shigo masallaci don jin darasi amma ba ta da tsarki malam muna neman ƙarin bayani akan sallar tahiyatul masjid musamman ga mata idan sun shiga masallaci eh, shi masallaci wurin bauta ne da kowa ana so ya nemi wannan alkhairi mace da namiji sai dai su mata daga cikin ƙaidan da aka sanya musu shine ba kowace za su iya shiga masallaci ba idan suna cikin al'ada ba sa shiga masallaci wannan shine ne. hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa dalilai da dama da farko dai akwai hadisin inni la uhillu almasjid li ha'idin wala junub bana halarta masallaci ga mai haila ko mai janaba to wannan duk da yake hadisin akwai magana akan ingancinsa amma ya dace da zahirin alkur'ani domin a alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tartasibu to wala junuban illa abiri sabilin kada ku shiga wajen sallah ma'ana shine al-lubthu fil masjid kada ku zauna a masallaci alhali kuna cikin janaba alhali kuna cikin janaba hatta tartasilu har sai kun yi wanka saboda ka an hana mai janaba zama a cikin masallaci kuma ma'anarsa da abin da wato rashin tsarkin mai janaba babba ne wanda ba a gusar da shi sai da wanka to haka zalika rashin tsarkin mace mai al'ada babba ne ba a gusar da shi sai da wanka don haka kamar yadda aka haramta masa zama a masallaci ita ba an haramta mata zama a masallaci kuma wani abu ne wanda ke sananne wajen ummahatul mu'mini domin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ce mata miqo nawilinil khumra ki dauko mu a wato ki miƙo min shimfiɗa sajjada sallah sai ta ce inni ha'id ta ce ina al'ada sai ce ki laysat fi yadiki hailaki ba hannunki take ba ma'ana dan hannunki ya shiga masallaci ke baki shiga masallaci ba kaga inda Aisha ta san cewar mace mai haila tana shiga cikin masallaci ba za ta kawo wannan a matsayin hujja ba Mm, ko ba haka ba wannan ya daga cikin dalili mafi bayyana akan cewa sananne ne kuma ikirar ne na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatarwa ne cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata in sun zo sallar idi ya ce su zo hatta masu haila duk su ma su fito ya ce dangame da masu haila wal ya ta zinnal huyyadul musalla masu haila su ƙaurace ma wurin sallah kada su shiga cikin sahu inda ake sallah amma su halarci addu'ar musulmi in an yi sallar idi addu'ar da ake su masu halarci wannan wal yashhadul khair wa musulmi muslimi su halarci alkhairi su je wajen da ake alkhairi shine wannan taro mai taro da ake yi sau biyu kawai a shekara su halarta kuma su halarci addu'ar da ake a wajen amma yace su su nisanta daga wajen sallah ga duk wannan ya nuna kan cewa mace mai al'ada ba ta shiga masallaci don haka wannan shi ne kaulin da yake mafi rinjaye da yake yanzu akwai malamai da suka ɗauki matabar zahiriya suna fatawa da shi don Ibn hazm yana fatawa da wannan shi ne matabarsa ko malamai da dama sun ɗauki wannan suna fatawa da shi suna cewa mace za ta iya zama a cikin masallaci saboda shi ne wai ya fi rinjaye hujjarsu da suke kawowa Shi ne wannan hadisin bai inganta ba na bana halatta masallaci da mai haila da mai janaba sun manta da sauran hujjojin ba su kawo jawabi akan sauran hujjojin ba sannan kuma suke cewa wai akwai wata kuyanga da take sharan masallaci wadda a cikin masallaci take zaune a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam to in ku tana zaune a masallaci dora za ta yi al'ada saboda haka ka ga ya nuna kan cewar kuma ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ba saboda haka suka ce wannan dalili ne akan cewar mace mace za ta iya zama a cikin masallaci tunda wannan tana a cikin masallaci take da rumfa tana zama har lokacin da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba yace a nuna masa kabarinta aka nuna masa ya tsayaye mata sallah ya to amma haga wannan kafa hujja ne da al-muhtamal a cikin abin da yake wato kafa hujja da abin da yake da ihtimal domin ita qadiyya guda ɗaya in ta faru in ya zamanto akwai fuska da yawa to ba a kafa hujja da ita akan mahallin niza wato a a'yan idza tatarraqa laha al-ihtimal kasaha thawbul ijmal wa saqata biha al-istidlal haka ka'idan malamai suka kawo domin wannan ba a bayyana mana ba cewar shin da take kwana a cikin masallaci har lokacin da take al'ada ma tana kwana ko ko an ɗauka cewa tunda mun san mace mai al'ada ba ta kwana lokacin al'ada za ta fito waje wani waje ta je ta kwana a lokacin wannan ba shine mahallin rigimar ba nassin hadisin ya bayyana wannan ko bai bayyana wannan ba ta yiwu an kyale ta ta kwana da al'adarta a cikin masallaci ta yiwu ba kyale ta ba ta yi an mata uzuri ita kadai ta yi ba a yi mata uzuri ita kadai ba duk wannan fuskokin to idan hikayar wani abu da ya faru idan hikaya labari ba umarni ba ne kunga ba umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam inda umarni ne babu ba. amma hikayar hali hikayar waƙi'a in ya zamanto tana da fuska da dama to sai ya sanya wannan ya bata nau'i na wato rashin bayyana rashin bayani sai ya zamanto ba za a iya hujja da ita ba don ba a hujja sai da abin da yake bayyananne saboda haka ba za ka bar abin da yake a bayyana ba ya zuwa ga wani abu wanda yake a dunkule yana da fuska yana da fuska tawili mai yawa don haka wannan kauli shine kaulin madahibul arba'a malik da abu hanifa da shafi'i da ahmad cewa mace mai al'ada ba ta zama a cikin masallaci to da haka mace za ta iya zuwa mata suna so su zo lokacin da suke al'ada za a iya buɗe musu nan ofis sai su zauna a ciki domin mace za ta iya zama cikin haraba haraba ba hukuncin masallaci ba ce an gane haraba ba ta cikin hukuncin masallaci in suka zo habbakin nan wajen duk ba hukuncin masallaci ba ne sai dai watakila suna cewa wajen matattakala ɗin nan da ake mata suke hawa eh, lokacin wannan wannan zai ɗauki hukuncin wannan shi ma zai ɗauki hukuncin masallaci domin kamar maksura ce maksura me maksura a lokacin lokacin sayyidina muawiya an yi ɗaki a cikin masallaci saboda gudun fitinar rijawa da suka kashe sayidina ali sai aka yi daki yake shiga ciki da shi da kusa da shi a cikin sahu aka suke shiga su sallah to kaga cikin masallaci ne to wannan ma kaga wannan dakin da aka yi wanda ake shiga cikin masallaci shi ma yana daga cikin masallaci na haka ba za su iya shiga nan wajen ba ma sai dai in suna so ya kamata sai su rinka sanar da jami'an hizba a kan cewar suna so a bude musu inda za su zauna su ji karatu sai a buɗe musu ko ɗakin karatu nan wajen ko kuma cikin ofis inda za su zauna a wajen jiran mutane wajen reception sai su zauna a nan wajen za su ji karatunsu ga baki ɗaya insha Allah sannan muna neman ƙarin bayani akan sallar tahiyatul masjid musamman ga mata idan sun shiga masallaci mata kamar maza ne wajen tahiyatul masjid idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai raka a biyu a kowane lokaci da ya da lokacin an hana sallar nafila saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma hani da aka yi na ai sallar nafila a bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba ga nafilar da ba ta da dalili ne amma kamar tahiyatul masjid nafila ce wadda take mai dalili sai a yi ta sannan wannan ya ce malam Allah ya albarkace ka amin malam don Allah ina son karin bayani akan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al'umarsa za ta yi koyi da yahudawa kamar kibiya a cikin kwari wato sahu da kafa sannan don Allah hadisin ya inganta ko kuma bai inganta ba eh hadwa alqadhati qadhati bil qadha alqadha shine wato a kwari wato shine kamar ka cire a wannan ina ganyen ganyen tsuntsu ba sai ka in ka cire gashin in ka cire gashin wai ganye na ce ku in ka cire gashin ka fincike gashin guda daya wannan tsinken shine alƙazza. ka san inda ake miƙe shi don ya zamanto ya dace kamar inda ake miƙe kibiya kuma kowanne ya yi kama da kowanne wanda suke na kowanne tsawonsu ɗaya to haka za ku bi su hazuwal ƙabdaci bil qadda to ne kamar sau da kafa ɗin mm, za ku bi hanyar waɗanda suka gabace ku aka ce wanda ya haɗa yahudu da nasara Shi ne sau da ƙafa. hatta law dakhalu juhra da da dakhaltumu hadda idan za su fada cikin ramin damo kuma sai kun je kun shiga ciki gani to wannan hadisi ne ingantacce ya zo da riwayoyi daban-daban ga adadi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne wanda yake gargadinmu kan wato kada mu koyi da ahlul kitab akan abin da suka kasance a kai na barin wato koyarwar annabawansu da kuma nisa da suka yi daga koyarwar annabawa har zukatarsu suka kekashe to kar mu ma za a samu a cikin al'ummar mu zame wannan to to wannan gargadi ne kar mu zamanto cikin waɗanda za su yi wannan Allah ya kiyashe mu sannan wannan yace mutum ne ya siya wa mahaifinsa mota sannan ya biya wa mahaifiyarsa umara sai mahaifin nasa yace bai ba ta izinin tafiya umarar ba menene hukuncin kin ba ta izinin zuwan nata Allah ya kara mara lafiya da imani amin eh ta hanu ya hana ta hanu ah, ina ruwanka kai matarsa ce matarsa ce in za ka lallame shi ka lallame shi eh, in za ka lallame shi ka lallame shi ba ta izini amma in ya hana ta tahanu, ko matarsa ce eh, eh, a shi dai san da yadda zai amma da yana da haƙi wannan shi umra ta sunna wanda yake shi ne umra ta sunna dukkan umra ma dai ta sunna ce a matsabar malikiya saboda haka mace ba za ta je umrar suna ba sai da izinin mijinta sai da izinin mijinta ba wajiba ba ce balantana a ce hajji ne saboda haka ba zai hana ta ta je abin da yake wajibi ba a umra sunna ce zai iya in ya hana ta dole sai da izininsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة أكون أم وندع أكدوك مسموتا من رقاء الله مدوكك سركي يبين مسا يداو مسا دا أبدا da aka ɗauke masa ko kuma ya bashi wadda ta fita alkhairi ya musanya masa daga cikin falalarsa Allah ka yi mana kunci da muke ciki a cikin wannan al'umma ba wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suke marasa lafiya Allah ka ba su Allah ka inganta lafiyarsu ko kuma da muke da lafiya Allah ka tsare mana lafiyarmu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsare mana imaninmu da lafiyarmu da arzikinmu ya rabbal alamin Allah ka shirye mu ka shirye ƴaƴanmu ka ji ka ji mahaifanmu Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa Allah ka sa kaburburan su zamanto haske daga su zamanto haske da dausayi daga cikin dausayin aljanna kar ka sanya su su zamanto rami daga cikin ramukan wutar jahannama ya rabbal alamin Allah ka kyashe mu daga azabar kabari da fitinar kabari da azabar wutar jahannama Allah ka kyashe mu daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa Allah ka kyashe mu daga fitinar masihud dajjal ka ba mu cikawa akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin